lamarin ya samo asali ne tun sa'ad da magajin garin na sokoto alhaji hassan dan baba ya aiki wa gwamnan jihar wata wasiƙa inda yake kalubalantar ƙudurin mai alfarma sarkin musulmi na naɗa tsohon ministan matasa da wasanni a sarautar marafan sokoto bayan rasuwar marafan na sokoto marigayi umaru ali shinkafi a cikin wasiƙar magajin gari ya bayyana rashin dacewar sarautar ta marafa ga inu abdulkadir domin a cewarsa bai gaje ta ba hasali ma iyayensa bayi ne wannan lamari ya bakanta ran inu abdulkadir wanda yanzu haka shine mataimakin shugaban jam'iyyar apc mai mulki a matakin kasa mai kula da yankin arewa maso yamma akan haka ya kai kara a kotu to sai dai mai alfarma sarkin musulmi ya shiga tsakani domin sasanta tankiyar tare da yin matsayar janye kara a gaban kotu duk a karkashin wani kwamitin sulhu lamarin ya kara rincaɓewa a wani zaman kwamitin na sulhu da aka yi domin rattaba hannu ga yarjejeniyar kashe wutar sa'ad da shi magajin gari ya fice daga taron a karkashin jagorancin mai alfarma sarkin musulmi bayan da ya miƙe tsaye ya furta cewa cewa ya ajiye sarautar ta magajin garin Sokoto wanda shine matsayi na uku a daraja a masarautar. Daga bisani rahotanni sun ce dan baba ya aikewa da majalisar ta mai alfarma sarkin musulmi da mota da alkur'ani da wasu kayayyakin sarautar da aka bashi domin tabbatar da ajiye mukamin nasa. wasu kafafen yaɗa labaran najeriya sun rawaito cewa ko baya ga sarautar ta marafa da akwai rashin jituwa tsakanin magajin garin da mai alfarma sarkin musulmi sa'ad da sarkin musulmin ya kisa baki a binciken da hukumar efcc take yi wa magajin duk wani yunkuri na samun jin ta bakin magajin garin ya ci tura domin ko yanzu haka baya sakkwato yayin da kuma duk layukan sa na salula suke a rufe to sai dai a wata sanarwa da ya baiwa yan jarida a rubuce a abuja magajin garin ya kara jaddada cewa a kashin kansa ya yi murabus to amma ya musanta cewa ya yi hakan ne saboda kin sa bakin mai martaba sarkin musulmi a zancensa da hukumar efcc inda ya kara da cewa da daddiyar takaddama ce dai a tsakanin su wadda ta samo asali tun daga tsakanin kakansa sardaunan sokoto ahmadu bello da mahaifin wannan sarkin wato marigayi sarkin musulmi abubakar na uku duk da yake shi ma yunkurin jin ta bakin majalisar mai martaba sarkin musulmi akan lamarin ya ci tura lamarin bai yi wa wasu 'yan gidan sarautar daɗi ba abdullahi sarkin gobir adiya na daga cikin 'yan gidan da ya nemi sarautar ta sarkin musulmi tare da mai ci yanzu sa'ada abubakar na uku ai bai dace haka ba da uban inuwa da uban magaji tare sun ka tashi ba a ganin allah ya ji kansa mara faɗan baba ba a ga mahaifin inuwa ba ai gida guda suke sannan sarautar da ba ta gado ta ba ai sarautar alhorma ta da sarkin musulmi ka yi ko babu mai iya bashe ta in ba sarkin musulmi ba ko gwamna bai da incin bashe ta dan ba harkar ba layin gwamnata ba wanda an ga ya cincinta ya yi abubuwa da jiha da ƙasa waɗanda sun ka taimaka ma al'umma da jama'a kowane irin mutum na ya ɗauko a bashi wannan sarauta amma bai kamata wannan haraka wannan magana hatta zo tana ɗauko abubuwa waɗanda shekara fiye da ɗari an yi su wannan rashin girmama masarauta ce rashin girmama mai martaba sarkin musulmi ne wannan lamari da ba sabon ba ya janyo hankalin jama'a da dama musamman saboda irin kima da darajar masarautar a ƙasa baki ɗaya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria